assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu ne tuspulo nijar ga allina nan mun turo muku da dukkan bayanai na wannan alkhairan da ya samu nijar albarkaci wannan taro na fds wanda shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum ya jagoranta a faris babban birnin kasar faransa taron fds 2022-2026 wanda kamfanoni eh, da kungiyoyi da dama ne suka yi alkawarin tallafa ma Nijar da makudan kuɗaɗe. bayan mun muku bayani can akan wa'ancan kuɗaɗe da za a zubawa wanda za a yi za a samu kusan gari guda biyar kusan wutar lantarki kaze eh, kamfanoni daban-daban masu hannu da shumi ƙasa da ƙasa eh, albarkacin wannan taro na eh, akwai wani kamfani da ake ce ma pned ya yi alkawalin zuba ma niger 27 miliyar de dollars 27 miliyar de dollars aha kannan kuma e, akwai e, kamfanin da ake ce ma e, union european kungiya union european ta yi alkawalin tallafa ma niger e, kusan makudan kudade kusan 23 miliyar 23 miliyar kannan akwai kamfani da ake ce ma eh, eh, akwai kamfani da ake ce ma system eh, system de nation zini wannan yankin amurka shi mai alkawalin tallafa ma nijar da kusan makudin kudade na 27 miliyar de dolar 27 miliyar de dolar kana akwai kamfani na banka mondel bankin duniya ya yi alkawarin tallafa ma niger eh, kusan kimanin karanje miliyar de dolar karanje miliyar de dolar kana akwai kamfani eh, wanda ake ce ma eh, francis wanda ya alkawalin tallafa ma niger da makudan kudade kusan kimanin 750 miliyar de dollars 750 miliyar de dollars kannan akwai kamfani da ake ce ma payet pass wanda ya alkawalin tallafa ma niger kusan kimanin makudan kudade san miliyar de dollars san miliyon de dollars kannan akwai kamfani da ake ce ma eh, altis eh, rce ne na jiko ya yi alkawarin tallafa ma niger san 40 miliyar de dollars akwai kamfani da a san karanta miliyar dolar da kuma eh, eh, wanda za a sa electricity ma'ana wanda za a sa wuta ce kusan kimanin gari 500 kana akwai kamfani wanda ake ce ma eh, bad ya yi alkawalin saka wa nijar zunzurutun kudade har kusan kimanin sisan 80 miliyan dolayar kannan akwai kuma kamfani da ake ce ma eh, bid ya yi alkawarin tallafa ma nijar 500 miliyan da dolayar kannan akwai kamfani da ake ce ma bad ya yi alkawarin bai wa nijar makudan kudade kimanin 500 miliyan da dolayar kannan akwai kamfani da ake ce ma bad shi ma ya alkawarin ba Nijar eh, na gaye shi can sama foto abin ga biyu ne ina ga kinan na hidu wannan bayani alheri da ya samu niger alkawalin wannan taro da shugaban kasa shugaban jamhuriya bazin muhammad ya jagoranta na tallata niger a idan duniya na baje haja irin albarkatu da arziki da ya fuwace ma niger kasashe da kamfanoni za su saka hannun jari za su zuba jari a niger domin ci gaban ƙasar jamhuriyar Nijar. Shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo mana da shi lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.